wane ne firma da hadisai wajen ƙalu min abin sun kasance kafin zuwanta wajen ƙalu min abin sun kasance kafin zuwanta lafi bola mabayyani mujib mabayyani wa aqarin kuma ya aika ki zuwa wata al'ummatan daban wa aqarin kuma ya aika ki zuwa wata al'ummatan daban minhum daga cikinsu minhum daga cikinsu lamma ya la'aku bihim waɗanda ba su game da su ba lamma ya la'aku bihim waɗanda ba su game da su ba wa huwa la'aziz shi ne mabuwayi wa huwa la'aziz gwani cikin aiki ala hakim gwani cikin aiki zalika ruwa wannan falalar Allah ce zalika ruwa wannan falalar Allah ce yuti ni mai yasha da yake bayar da ita ga wanda ya so yu'tihi man yasha yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadli azim Allah ma abocin falala ne ne girma wallahu dhul fadli azim Allah ma abocin falala ne ne girma masalul تنزيل التوراة مثال وأن أكبر التوراة مثال الذين تنزيل التوراة مثال وأن أكبر التوراة ثم لم يعملوها فأنهم بس لو كتبا ثم لم يعملوها nan ba su ɗauke ta ba kamar salile ma kamar misalin jaki ne kamar salile ma kamar misalin jaki ne ya hamilu asibara da yake ɗauke da littattafai ya hamilu asibara da yake ɗauke da littattafai بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله سر da misalin waɗanda suka karyata da ayoyin Allah بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله سر da misalin waɗanda suka karyata da ayoyin Allah

waɗanda kuka zamo yahudawa yi burin mutuwa in kuntum sadiqin idan kun zamo masu gaskiya in kuntum sadiqin idan kun zamo masu gaskiya wala ya tamannauna ba za su taɓa burin mutuwa ba wala ya àwọn náà. da kafirai wallahu alimun bil zalimin Allah mai cikakken sani ne ga kafirai qul kace qul kace

والشهادة دعوة ديك بيلي والشهادة دعوة ديك بيلي فينبئكم وما سيباكوا لاباري فينبئكم وما سيباكوا لاباري بما كنتم abin da kun kasance kuna aikatawa bima kuntum ta'malun da abin da kun kasance kuna aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya Idan an kirawo sallah. Idan saurari hudu ba fasa'u ila zikirillah ku tafi ku saurari hudu ba wazarul bayi ku bar saye da tuyarwa wazarul bayi ku bar saye da tuyarwa zalikum yin hakan zalikum yin hakan خير لكم هي في مفعل خير خير لكم هي في مفعل خير إن كنتم تعلمون أما فلا قل سري إن كنتم تعلمون أما فلا قل سري فإذا قضيت الصلاة sallar juma'ar fa'ida wujiyat as-salah idan an kare sallar juma'ar fa'anta shiru ká twenty. Wani dara wuti dara. Idan sun ga wani kasuwanci, a wula hawa ko wasa, a wula hawa ko wasa, in faddu ilaiha. Sai su tafi wajen kasuwancin, in faddu

wajen Allah na falala